وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا أولا مسلاتي بتال البركة مسلاتي مولغة لكي ننتكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي للي تنم yau bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi 1442 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati ibrahim a cikin kissar annabi ibrahim alaihi salam kafin mu shiga karatu akwai tambaya ɗaya da za mu amsa wani ya rubuto yana tambaya yana cewa ya halatta matar aure ta fita don ɗebo wa mijinta ruwa don hidimar cikin gida a lokacin da baya gida matar aure ta hidimta wa mijinta akan abin da ya shafi ayyukan gida wanda babu laifi ko da kuwa aikin zai bukaci sai ta fita matukar dai a fitar ta zama larura ce babu yadda za a yi sai ta fita to babu laifi don ta fita ta yi masa wani abu ko ta yi wani abu wanda ya shafi aikin gida a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai sukan fita su je su yi wani abu wanda ya shafi sha'anin hidimar gida kuna tunawa hadisin matar zubair ibn al'awam lokacin da ta fita ta je ta yi wa dokinsa abinci ta ebo abincin doki a hanya ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga lokacin an ce ta ebo abincin dokin zubair ta je gona ta tattaro 'ya'yan dabino da su suke bawa dawakai sauraka wannan hidima ce da ta shafi mijinta kuma ta buƙaci ta fita kuma ta fita har ma ma'aiki sallar salam ci karo da ita ya kuma tambaye ta gaya masa abin da ya fito da ita ba tare da ya nuna mata rashin dacewar hakan ba da wanda ita ce ake kira sunna takririya idan har zai yi ya kasance akwai wanda zai ɗaukewa matar wannan aikin zan to akwai wanda zai kawo mata ruwa to wannan zai fi domin a taimaka mata ita ma kanta a rage mata wasu ayyuka musamman ma a irin wannan lokaci da fitar mace mai aure ta zan zanto larura wato zamanta a gida da rashin fita da karan rage fita din ya fi akan yawan fita din don akwai wanda zai iya yi mata aikin ko da biyan shi za a yi to ya fi idan har mijin yana da ƙarfi ya fi ya kyauta ya fi ya batta ta yi da kanta wannan yana cikin mu'ashara bil ma'ruf da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku yi mu'amala da su ta hanyar da ta dace ta hanyar kyautatawa yana cikin kyautatawa da miji zai iya wa matarsa to amma idan ya zanto ba shi da ƙarfin yin haka mutane matan da suke karkara adatan sukan fitar zai su ebo ruwa to ba a cewa haramun suke yi kawai fitar sai dai inda za su fita ne ba cikin kyakkyawar sutura ba wacce musulunci ya yadda wannan shine laifin amma ba wai fitar ita karan kanta ba ko ebo ruwa din shine laifi musamman ma idan aka san cewa shi mijin uh, watakila yana can shi ma yana ta tashi fafutukar abinda zai kawo gida a samu a ci ka babu laifi a cikin yin haka duk da cewa idan da zai samu wanda za su yi mata aikin wannan a rage mata wannan wahala ɗin to ya fi akan a ce an bata ita take yi ci bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا حذبوه آلهتكم إن Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin abin da ya faru da annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya rusa ya gumakan da mutanensa suke bautawa suka dawo suka same su an yi guntu-guntu da su suka yi bincike suka gano cewa annabi ibrahim alaihissalam yana da hannu cikin wannan aiki don haka suka kawo shi suka tattauna suka yanke shawarar kan cewa su ƙona shi wanda wannan konawar da za su yi masa ita ce sakamakon abin da ya aikata musu qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntun fa’ili suka ce ku ƙona shi ku taimaka wa allolinku in kun kasance masu aikata hakan wato kuna da niyyar taimaka wa allolin naku to ga abin da ya kamata ku yi suka yanke wannan shawara da haka suka tada wato suka rura wuta ganga ganga bayan sun yi gini kamar yadda a wani guri Allah subhanahu ta'ala ce qalubnu qalubnu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim suka ce ku gina masa gini sannan ku jefa shi cikin wutar wutar wato su gina gini in sun yi gini sannan kuma su jefa shi a cikin su rura wuta a cikin wannan ginin sannan su jefa shi ciki to hakan ko suka yi suka kama annabi Ibrahim alaihi salam suka sa shi a majaujawa kamar yadda wasu ruwayoyi suke nunawa suka jefa shi Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa dauki kamar yadda muka ce abinda ya rika faɗa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai ruwayoyi da suke cewa mala'iku daban-daban sun yi ta zuwa tana masa tayin in yana buƙatar taimako su kawo masa dauki yace a'a baya buƙata aka ce da shi to ya roƙi Allah ya ce ai tunda ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba muka ce wannan ruwaya ba ta da asali ba ta da tushe kanzan kurege ce saboda annabi ibrahim addu'o'in addu'o'insa suna nan da yawa jak a cikin alkur'ani kamar da jiya muka ambaci wasu daga ciki a cikin suratu ibrahim da ya roƙi allah abubuwa daban-daban to kaga annabawa suna roƙon allah kuma roƙon Allah ibada ce su kuma su suka fi kowa sanin abin da za a bauta wa Allah da shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ku roke ni in an samu ku waɗanda duk suke yin girman kai su ki bauta mun za su shiga jahannama suna kaskantattu wannan ayar ita ta tabbatar da cewa addu'a ibada ce wanda kuma baya addu'a to ubangiji subhanahu wata'ala ma zai fushi da shi annabi yana cewa addu'a huwa ibada addu'a ita ce bauta saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi yake kwadaitar da bayansa yake kiran su cewa su roke shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun haka ubangiji shi yake kwadaitar da bayansa yake kiransu cewa su roƙe shi har ma idan baka roƙe shi ba zai yi fushi da kai domin kana nuna cewa kai ka wadatu ba ka da bukata a wajensa bayan kuma abin ba haka yake ba mutane gaba ɗayansu masu bukatuwa ne a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake da cikakkiyar wadata saboda haka annabi Ibrahim alaihi ya roki Allah abinda ya rika cewa hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil kuma madalla da abin dogaro to shine Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce yake wuta ki zamo sanyayya da aminci ga ibrahim saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarci wuta da ta yi sanyi sanyin kuma ya zanto mai aminci a ruwaya ta tabbata cikin musannaf na ibnu abi da kitabun zuhud na imamu ahmad ibnu hanbal daga abdullahi ibn mallil shi kuma daga ali Ibnu abi talib sai na ali yake cewa game da wannan aya ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim yake cewa laula annahu qala wa salaman laqatalahu barduha da Allah bai ce aminci ba to da sanyin da za ta yi kuma sai ya kashe shi yana kallaye to yanzu za mu saurari kamar yadda aka saba a waya daga sheik muhammad ibn abdullah zarban al-ghamidi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ايوه اه ka ya شيخ ها نسمعك الآن الجمهور يسمعك يسمعونك يا شيخنا طيب طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواننا في مسجد كلنا أنا أخوكم محمد بن عبد الله الجربان الغامدي أكلمكم من المدينة المنورة أهدئكم ونفسي ببلوغ شهر رمضان نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر ونسأله أن يبارك لنا ولكم في أقوالنا وأعمالنا وفي أهلنا وأموالنا ونياتنا وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته بالسر والعلم واغتنام هذا الموسم العظيم الذي من الله به علينا واغتنام هؤلاء المشايخ الذين يدرسونكم ومنهم أخونا الدكتور محمد ثاني عمر الذي يحبه في الله ولعله ممن قيل فيهم إذا رأى ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله ونسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وأن يزيدنا وإياه من فضله أيها الإخوة الكرام اغتنموا هذا الموسم العظيم اغتنموه بأنفسكم واغتنموه في أهليكم وأولادكم وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أيها الإخوة الكرام لا ندري أندرك رمضان مرة أخرى أم لا ندركه نعم يا شيخ نعم يا شيخ تسمعنا يا شيخ to bismillahir rahmanir rahim kun dai ga ba kamar kowace shekara ba haka Allah ya hukunta ya so ya faru wannan shekarar wayar ta tsinke amma a takaice abin da malam yake cewa a sunansa Muhammad bin Abdullahi Zarban Al-Ghamidi yace yana mana magana ne daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Madina mai haske yace yana taya mu shigowar wannan wata mai alfarma yana kuma tunatar da mu muribashi damar da muka samu kanmu a cikin wannan wata yana kiran mu da cewa mu mori wannan damar karma mu cikar mu bari ta kufce mana yana cewa musamman mu da muka samu kanmu a gaban malamin irin wannan Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya ce Allah ya sani yana daga cikin waɗanda yake so yake ƙauna don Allah yana kuma fatar a ce shi malam sanin yana daga cikin waɗanda daga ganinsu za ka tuna Allah zai kuma tunatar da kai Allah za ka amfana da shi ya dai faɗi maganganu masu daɗi a kan mu, Allah ya saka masu da alheri to malam ya fara magana kenan a kan yadda ya kamata ribaci wannan wata da yadda ya kamata mu more shi sai kuma wayar ta fara samun tangarɗa amma dai kamar kowace shekara mun sani malam shine da babban liman a masallacin Quba a masallaci na uku a cikin jerin masallaci na hudu a cikin jerin masallatan musulunci bisa daraja kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikata ko mutum na uku a jami'ar musulunci ta madina wanda kuma wannan malami shine za mu iya cewa malamin da ya reni malamanmu tun daga kan malam Jafar Mahmud Adam Abu Salim zuwa malaminmu malam Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Abu Abdulrahman ban sani ba idan malam ya sake bugowa ko gobe an shirya to ba na san ba malam ba zai ce a'a ba za a ci gaba da sauraron maganar malam wannan yana gwada yadda shi malam din yake bibiyan su malam Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ubangiji Allah ya saka masa bisa ayyukan da ya gabatar wa al'ummar musulmi to amma bari mu je zuwa ga wata waya mai yiwa shi ne don na'am ya sheka na? kai na'am na uka ya shek in a nan kujira wa barakallahu da kun jami'an ma'auni ya yi wa na'am na uka ya shek ya بارك الله لكم وجزاكم خيرا وزادنا وإياكم من فضله الله الله باغتنام هذه هذا الموسم العظيم قبل أن يدركنا الموت فإن الموت آت لا بد منه والعمر وإن طال قصير نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويختم لنا ولكم بخاتمة طيبة خاتمة يرضى بها عنا إنه على كل شيء قدير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته a takaice malam ya kara da cewa yana tatar da mu Allah na'am ya shaka ya shaka ataslu alayka ba'da ne shakna ana utarjimu ma ma qultahu al'an lil jumhur الشيخ محمد الدربي نعم يسمعك dai malam ya faɗa shine ya tasir da mu ubangiji Allah subhanahu wataala da cewa ko ribaci wannan wata سماع صوتكم يا شيخ والله بخير بخير الحمد لله الحمد لله بخير والله نحن أيضا كذلك يا شيخنا فرحنا والله بخير الحمد لله شيخنا كيف صحتكم شيخ نسأل الله جزاكم الله خيرا شيخنا هذه جزء من حسناتكم يا شيخ صحيح والله بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله ومد عمركم في طاعة الله عبد الرحمن إيه، نعم،, نعم نعم نعم الآن تخرج من من جامعة الأزهر والآن رجع إلى البلد الآن تخرج من جامعة الأزهر آه، بارك الله فيكم بارك الله فيكم آمين شيخنا آمين شيخنا آمين شيخنا آمين شيخنا آمين شيخنا آمين جزاكم الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا لن ننسى حسناتكم شيخنا كلهم بخير الله كلهم طيبون الحمد لله كلهم طيبون الحمد لله شيخنا بارك الله آمين آمين شيخنا هذا هذه حسناتكم يا شيخ هذه من حسناتكم يا شيخنا لا وهذا إن شاء الله يصب في موازين حسناتكم شيخنا هذا الذي نقوم به جزء من حسناتكم يا شيخنا أسأل الله أن يبارك في حياتكم أسأل الله أن يبارك في حياتكم شيخنا إيه، الصوت يتقطع يا شيخ تسمعونني تقول إيه، هذه جزء من حسناتكم يا شيخ ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يا شيخ و... و... و... جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شيخنا جزاكم الله خيرا خيرا لن ننساكم أبدا يا شيخنا آمين آمين أنا أيضا كذلك يا شيخنا أنا أيضا كذلك تشرفنا والله تشرفنا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله to assalamu alaikum ina gani ba za a ce komai ba wannan kadai karatu ne mutumin da ya ce ya kai a yanke waya da shi a yi waya ana karatu kun san kuma malam da karatu wannan sako ne fallabi mu bil isharati ya famu abu ɗaya kawai da zamu fassara daga cikin wayar malam da suka yi da malam tun da wayar yanzu ta al'umma ce shine abin da malam yake faɗa musu cewa duk abin nan da yake yi wani bangare ne daga cikin alherin malam zarban malam din na gocewa shi kuna cewa haka ne haka ne haka ne Allah madaukakin sarki ya saka wa malamu da alheri baki da to ina ganin ba ba sai na sake wani ƙarin bayani akan wannan wayar da muka samu daga babban malaminmu sheikh muhammad ibn abdullah zarban al-ghamidi saboda ina ga kamar wayar ma ni kaɗai yawa ba ku ba saboda irin kalmomin da ya gaya mun masu ƙara kwantar da hankali da nutsar da zuciya da ƙarfin gwiwa da tuna irin yadda muka rayu da shi a can madina da mu ta farko ma da muka fara yi da shi kalmomin da ya faɗa gaskiya ina ganin ni damun ne ya bugo wayar kawai ku dai kun ɗanɗana ne kaɗan wayar ta wace muna masa fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ba shi nisan kwana kuma waɗannan abubuwan da muke yi na karantarwa kusan muna iya cewa wani ɓangare ne na ayyukansa na alkhairi tun Allah bai karɓi ransa ba yake nuna masa da irin yadda ya ba mu kulawa ba ni kadai ba da dukkan wasu waɗanda yanzu suke karantar da ku manyan malamai da muke da su su dr bashir ali umar su dr ibrahim jalo jalingo irin su dr abubakar birnin kudu da wasu da yawa waɗanda mun ce za mu faɗe su ba za su lissafi ba kusan kulawa da ya bayar da tsayawa ya ga cewa an samu karatu kuma an amfana da karatun kuma amfanar babu shakka wannan abubuwa duk da muke yi muna ganin yana da kaso mafi tsoka na ladan abin da ake wannan shine amfanin ka dasa alkhairi a rayuwarka saboda haka ko da ka kai wata marhala da kai ba za ka iya fitowa ka yi da kanka ba to wannan abin da ka dasa kuma zai yi ta kwarara a cikin mizanin ayyukanka wannan shine abin da muke ta faɗawa matasa cewa su ribaci lokacin su tun yanzu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi cikakkiyar lafiya ko ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki to ya tsaya ya abin da zai assasa alkhairi ko da za a wayi gari wannan abin da da yake da shi ya rasa to aikin kuma alkhairin yana nan zai ci gaba in ba haka ba to zai zo ya ta cizon dan yatsa a lokacin da kuma abu ba zai amfane shi ba muna ganin dai yanzu yadda zai bugo nan haka nan zai bi sauran majalisai da almajiran nan nashi suke karantarwa ya buga ya yi wa uwa jawabi kuma ya musu kyakkyawar addu'a kuma wannan ce ake bukata kasance tarbiya tsakanin malami da ɗalibansa ba malami wato ya karantar da ɗalibi ba kafin a kwana biyu ɗalibin ya koma ya zage dantse ya fito da sakali ya shiga ya malaminsa abinda yanzu muke gani kenan da za ka ga ɗalibi ya zo bai iya komai ba malami zai ba da lokacinsa yana karantar da shi amma da ya ɗan fita ya ɗan shaƙi wata iska sai ya juyo kan malamin ya shiga faɗa masa wasu miyagun maganganu kuma ya ce ya zama ɗan bida'a kuma ya ce ya bar hanya ya yi kaza ya yi kaza shi yanzu shi ne zai tsarkake zukatan mutane a bar masa fagen shi kaɗai ya ishe su kaga wannan abinda shi shek yake yi wani tarbiya ce a aikace muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya ya ba shi nisan kwana ubangiji subhanahu wata'ala ya albarka a zurriyarsa muna magana game da annabi Ibrahim alaihi Allah subhanahu wata'ala yayi wahayi ko yayi umarni zuwa ga wuta qulna ya naru kuni barnan wa ala ibrahim muka ce ya ke wuta ya ke wuta ku ni bardan ki zamo sanyayya wa salaman ala ibrahim da aminci ga ibrahim a mun karanto asar na sayyidina ali wanda yake cewa ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa salaman ba laqatalahu barduha da sanyin da za ta yi kuma sai ya kashe shi Allah ce ta yi sanyi to ina ta wato karɓi wannan umarni shi kadai to kuma sanyin zai kashe shi sai Allah subhanahu wata'ala ya tsare annabi Ibrahim alaihi salam daga zafin wannan wuta da fadar sakuni bardan ya tsare shi kuma ya tsare shi kuma daga tsananin sanyinta da fadar sa wa salama saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kariya da wannan wannan al'amrul kauni ne akwai al'amuru shari'i akwai al'amuru kauni Allah yakan ba da umarni ba wata umarni na halitta ba umarni na shari'a ba kamar wannan da Allah subhanahu ta'ala zai ce wa wuta kuni bardan wuta ba ta daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ɗora wa taklifi na kayi kaza bar kaza wannan dan adam da mutum da aljan aka dora mu wannan amma sauran halittu duka Allah bai dora musu wannan ba kamar yadda muka sani ubangiji subhanahu wataala da ya bujuro da wannan amanar dukkanin su sun ce ba za su iya dauka ba sun ji tsoro sun ja da baya dan adam shi yace ya ji ya gani zai iya taran aradu da ka inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula haka dan adam shi ce zai iya dauka sama da kasa da duwar watsu da duk sauran halittu da muke gani ba iya daukan wannan amana ta a sa su ko a hana su ba sai dan adam shi yace ya ji zai iya daukan wannan amana saboda yawan zalincin da jahilcin sa sauraka wannan umarni ba umarni ne na shari'a ba kamar yadda za a ce maka yi sallah ya azumi to wannan umarni da aka ba wuta ba irin wannan bane ana kiran shi al'amrul kauni kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wa qala laha walil ardi Allah ya gaya wa sama da kasa da ya ga sama da kasa wa qala laha walil ardi tiya taw'an aw qala ta ataina ta'in kaga wannan umarni da Allah ya ba wa sama da kasa ba shine umarnin kai sallah ko kai azumi da sauransu ba wannan ana kira shi al'amrul kauni to duk inda yazo irin wannan umarni da Allah zai bawa zai ba mu wata halitta ba ta dan adam ba ta mutum ba ba ta dan adam ba ta aljan ba to ana kiran shi al'amrul kauni wa ya ardu la'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidha ma wa qudiya al-amru wastawat 'ala al umarnin da Allah ya ba wa kasa ta haɗiye ruwanta da ta lokacin tufana aka ce sama ita ma ta rike ruwanta to wannan umarni shi ma duk irin wannan umarni ne da ake kiran shi al'amurul kauni ba al'amurul shari'i ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci wuta da cewa kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zamo sanyayya sannan kuma mai aminci ga ibrahim saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare annabi ibrahim alaihi salam daga wannan tugu da kaidi da waɗannan mutane suka shirya masa a lokacin da suke hura wannan wuta hadisai sun tabbata cewa duka dabbobi sun yi ƙoƙarin taimakawa wajen kashe ita wutar banda tsaka tsaka ta ce dabbar da ita kadai ce ta taimaka wajen nuna adawa ga annabi ibrahim alaihissalam da irin abin da za ta iya taimakawa da shi na rura wannan wuta hadisai da yawa sun zo a kan wannan daga ciki akwai hadisin ummu sharik wanda yana cikin sahihul bukhari take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi qatlil yayi umarni da a kashe tsaka wa kala kana faku ala ibrahim alaihi salam annabi ya ce tsaka tana daga cikin wadda suka rura wuta ga annabi ibrahim alaihi salam banda wannan akwai hadisin da imamu ahmad ya ruwaito da ibnu maja hadisin sa'iba a bintu alfaki fakih ibn mughira take cewa ta shiga wajen nana Aisha a gida sai ta gana na Aisha ta ajiye wani mashi take cewa wannan mashin kuma me zake yi da shi ta ce na aje shi ne saboda kashe tsaka ta ce tsaka kuma ta ce e saboda na ji take cewa saboda annabi ibrahim alaihissalam shi na ulkiya finnar lamta kun fil'ar da dabbatun illa tutfi'un unnar lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta babu wata dabba face ta rika taimakawa wajen ya za ta kashe wannan wuta ghairal wazakh banda wato in banda tsaka kana yanfaku alaihi ita ta rika hura wannan wannan wuta din ne fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana umarni da cewa mu kashe wannan tsaka sa hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa wanda zai kashe ta da duka daya ya fi lada akan wanda zai kashe ta da duka biyu ko wanda zai kashe ta da duka uku wanda zai kashe ta da duka daya ya samu lada ɗari ya kashe ta da duka biyu ya samu saba'in yana karawa kuma ladan yana raguwa wannan manufar faɗar wannan shine gaggauta kashe ta ɗin ta yadda ba za ta gudu ba domin kai tsaya kai saiti ka mata duka ɗaya kwaf ta mutu shi kenan amma idan ka kai duka kana ja da baya kana tsalle to karshe ma sai ta gudu shi yasa sai aka kwadaitar da kai cewa in ka samu cikin sa'a da nasara kai mata kwaf ɗaya to ladan ka cikakke ɗari za a baka in kuma ka tsaya kana ja kana ja da baya irin kisan da mata ke yi a cikin tsoro wanda a sautari ba guduwa take ba a samun kashe ta ko a cire mata jela amma sauran gangan jikin gaba ɗaya ta gudu to kaga wannan ba shi ake so ba a cikin hadisan da suka zo waɗanda suke nuna cewa sauran dabbobi da Allah ya halitta dukkaninsu sun taimaka wajen su ga cewa annabi ibrahim alaihissalam ya samu kubuta daga wannan wuta akwai hadisin da abdurrazzaq as-sana'ani ya fitar da shi da kyakkyawar salsala ingantacciya daga aban ibn salih daga anas ibn malik yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa aminu dhifda fa inna sautahu alladhi tasma'una tasbihun wa taqdisun wa takbir inna al-baha'im ista'zanat rabbaha fi an tudfi an-nara an ibrahim فأذن للضفادع فتراكبت عليه فأبدلها الله بحر النار فأبدلها الله بحر النار الماء ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشيوا واتو وأمن تردى kwaɗo kwaɗo wannan da yake fitowa daga ruwa ce ku ba shi abinci kada ku ce za ku kashe shi ko dukansa ce fa inna sautahu alladhi tasma'una tasbih sautin nan nashi da kuke ji tasbihi yake yi tsarkake Allah yake yi kabbara ce yake yi innal baha'im astahzanat annabi yace dabbobi sun nemi izinin ubangiji akan ya ba su dama su kashe su ma su taimaka wajen kashe wuta da aka rura domin kona annabi Ibrahim fa azina lidzafadi fatarakabat alai sai ya izini kwaɗi duk suka hau jikinsa domin su kare shi daga wuta sai Allah subhanahu wata'ala ya musanya musu wannan wutar da ruwa da zanto su kowane lokaci suna sha'awar ruwa kuma suna samun kansu a cikin ruwa to wannan canji ne ubangiji subhanahu wata'ala ya musu daga wuta zuwa ruwa to takila <clears throat> wani ya ce amma akwai ma wanda ya faɗa hakan cikin irin waɗanda har kullum so suke su soki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi imani da gaibu ba abinda duk bai shiga kwakwalwarsu ba suna musunta shi suna fada da shi suna karyatawa wanda suka ce to dan bai za a ce a kashe tsaka in waɗancan tsakar ta zamanin annabi ibrahim ita ce ta rura wuta menene laifin jikokin ta tsaka da za su zo daga baya su mai laifinsu za a bayan allah ce wala ta ziru waziratun wizira ukura wata rai ko wani rai baya ɗaukan laifin wani rai sauraka ka dan menene za a ce a kashe kuma annabi ya zo dan yi bayanin hukuncin kashe tsakanin mai ruwan annabi da tsaka annabi ai ya zo ya gaya wa mutane da za su san Allah su bauta masa da za a ce annabi yana magana tsaka saboda haka suka karyata waɗannan hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wanda suka zo ta hanyoyi daban-daban ba ta hanya ɗaya ba ba ta hanya biyu ba hadisin Aisha hadisin Ummu Sharik hadisin eh, Sa'ad ibn Abi Waqqas da sauransu da sauransu wanda sun zo hadisin Anas suna da yawa waɗanda suka zo ba ta mutum ɗaya ba sahabbai da dama sun ba da labarin wannan ita tsaka ita shi wancan hadisi da yake bayanin abin da tsaka ta yi lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta yana mana bayanin wato lalacewar tushen wannan tsakar da muke gani wato tun asalinta ma ba mai kyau ba ne asalinta ma ba shi da kyau ga ma irin abin da ta yi saboda ka yana gaya maka ga asalinta ga irin abin da ta yi wannan khubus din wannan lalacewar da munin da yake tattare da ita ya bi tsatso ya bi ta shi yasa take dauke da abin da yake cutar da dan adam domin tana dauke da dafi ita ce dabbar da take dauke da dafi saboda in ta sa dafinta a cikin abinci ko a cikin abin sha takan takan nemi gishiri sautari takan wato yi amfani wajen sa dafinta a cikin gishiri idan mutum ya ci wannan gishiri kuma ya kamu da wato da wannan guba ta cutar da shi a jiki wani abu ne kuma wanda bincike na zamani ya tabbatar manya-manyan a hukumomi na bincike na ilimi sun tabbatar da cewa wannan dabbar tsaka tana kunshe da dafi a tare da ita kuma tsaka ce mai cutar da bil'adam nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe a dukkan wani abin da yake cutarwa daga cikin dabbobi ya yi umarni a kashe a kashe abin nan miciji ya umarni a kashe kai sauro ya dame ka wani yana cewa sauro ya umarni a kashe miciji a kashe kunama eh, a kashe alkalmul akur kare mai cizo a kashe alhida shirwa alwurab, a hankaka dukkan wata dabba wacce take mai cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe ta suka bar kamar kuna abin nan kunama da miciji na cewa ko sallah mutum yake ya gansu ya kashe ya je ya kashe su ya ci gaba da sallarsa to kashe su baya hana baya bata sallah saboda saboda cutar da cutar wanda suke yi to haka nan ita ma tsaka tana daga cikin kwarin da suke masu cutarwa ko kyan gari ba ta da shi sauraka idan ta zanto ba za ta iya shiga cikin abinci ta lalata ba to takan takan hau sama ta yi ta daidaici wannan abincin ta saki kashinta ya fada cikin abinci kuma ya lalata abin da zarar mutum ya ce ya ci wani dafi ne a cikin jikinsa sai kuma abin da hali ya yi to kaga dabbar da take da irin wannan dabba ce da musulunci ba zai ce albarta ba haka addararu yuzal wanda ka'ida ce ta addinin musulunci duk abin da zai cutar to ana kawar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asalin khubus ɗinta ne da yace ta rura wato da ita wajen taimakawa ya za a rura wutar kona annabi ibrahim alaihissalam ba wai yana nufin don wannan ne yanzu ake ta a kashe ta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ku je ku ta rami kuna shiga daji ko kuna shiga lungu lungu ku zako ku zako ku tsaka ku kashe ba ba wannan abu cewa in an ganta in an ganta duk sanda ka ganta inda kake za ta cutar da kai don me za ka batta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe ta dan ba haka ba wani zai iya cewa dan me za a kashe ta annabi ya gaya maka kashe ta kuma sai yanzu ne ake samun masu bincike suke gano cewa ga ma hikimar da take a kashe ta bayan wancan abin da aka faɗa na cewa tana daga cikin dabbobin da suka nuna kiyayya ga annabi ibrahim don har ma cewa suke yi su masu sukan cewa wani wutar da za a kona mutum wanda aka ce an yi ganga-ganga wajen hura ta menene tsaka za ta yi menene za ta yi wani hura wuta za ta yi wani gudunmawa za ta bayar bai san cewa anan ana so a nuna cewa alal aƙalla ta nuna cewa tana tare da maƙiyan annabi ibrahim alaihissalam ko da kuwa gudunmawa da za ta bayar ba gudunmawa ce da ta kai wato ta zo a gani ba ko da da za ta zo ta kawo na rura wutar da hurawa ba za ta tsaya wutar ta zama ta karu ba ko ta yi tsanani saboda hurawarta to amma Alal akalla ta nuna cewa tana tare da makiyan annabi ibrahim saboda kaga wannan kadai ya isa ya nuna cewa wannan dabba ce wacce asalinta ba mai kyau ba shi yasa Abdurrazzaq as-San'ani ya fitar da ruwaya daga katada yana cikin malaman tabi'ai yake cewa kanal al-wazakhu yanfakhu ala nar wa kanat ad-dafada wato alwazar wazakh tana hura wuta su kuma kwadi suna kashewa fa'umira bi katli haza wani huya an katli haza sai aka yi umarci aka yi umarni a kashe wannan aka kuma hana a kashe wannan a kashe tsaka a kuma bar kwado wanda yana daga cikin hujjojin malamai wanda suke cewa baya halatta a ci kwado tunan za ka ci shi sai ka kashe shi zai waka cinye shi ba kashe shi ba to tunda kuma aka hana ka kashe shi kaga an hana ka kaci eh, yanzu da an ce an hana kashe rago to ko ba a ce karka ci rago ba ka san kai ma an hana ka cin sa tunda ba ka ci sai ka kashe shi to saboda haka sai aka ce sai malamai suka ce wanda yana nuna haramcin cin kwado haramcin cin kwado naga wasu suna suna ma sana'ar sai da kwadi to wannan haramun ne ba sai sai da kwadi haramun ne dai kwadin nan za sai da shi sai an kashe shi annabi kuma ya hana a kashe shi Allah subhanahu wataala ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin suka nufi mummunan suka nufi yi masa mummunan shiri na su cutar da shi faja'alnahum al-akhsari da sai muka sanya su sune mafiya tabewa a wato waɗannan mushrikai sun nufi su cutar da annabi Ibrahim alayhi salam amma sai hakan su bai cimma ruwa ba burin bai cika ba muradin su bai samu ba muka sanya su sune masu asara kuma sune aka rinjaya anan ambatan abinda suka shirya wa annabi Ibrahim da suna kaidi yana nuna cewa sun shirya shi a boye domin shi kaidi da'iman ana yin shiri ne a boye kamar yadda a baya muka faɗa la'akidanna wattallahi la'akidanna asnamakum la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu kaga muka yi magana kaidi kaidi shine ka shirya wani abu a boye don ka cutar da wani saboda haka wannan yana nuna cewa ba su fito sarari a gabansa sun ce za mu kona ka ba sun zauna sun yi mitin sun shirya za su kona shi domin suna gudun kada in sun ce za su kona shi ya ji labari ya gudu saboda haka sun yi shirin sa boye shi yasa Allah ya kira abin kaidi a ce al akhsarin sai muka sanya su su ne suka yi babbar asara domin kuwa su ne ba su cimma bukatarsu ba sun yi nufin su ga ƙarshen a rayuwar annabi ibrahim alaihissalam tunda ya kure su da hujja an waye gari ba su da abin da za su wato fuskanci annabi ibrahim da shi na hujja hujja su ta ƙare. saboda haka suka ce ba rasu abin da za su kawar da shi daga doron ƙasa ya zama ma babu shi kowa ya huta saboda haka suka shirya masa wannan mugunta da wannan mugunta tanadi domin su ƙona shi to amma daga ƙarshe sai ya zanto abinda suka shirya din sai ya ƙara zama nasara ce da shi annabi ibrahim alaihissalam domin allah subhanahu wataala ya bayyana mu'ujizar a hannunsa tunda gashi yanzu sun jefa shi wutar da babu wani abin da za a jefa shi a ciki bai ko karfe aka sa a ciki sai ya narki to amma kuma sai gashi shi an jefa shi allah subhanahu wataala ya rike wannan tasiri na wannan wuta ba ta cutar da shi ba kaga daga nan dukkan gari zai san cewa lalle wannan yana tare da wani karfi wanda ya fi karfin abin da suke suke shiryawa kuma wanda yake cewa shi ne ubangijin samai da ƙasa shi ya cancanta abautawa lalle yana tare da wannan bawan Allah domin gashi yanzu sun haɗu gari gaba ɗaya tun daga manyan har zuwa ƙananan an haɗu akan cewa a ƙona shi kuma an yi shirin masa ƙonan har da gini da aka yi na musamman saboda yadda za a sa shi a ciki ba ta inda zai fice ya gudu a koda shi to amma kuma sai ya zanto wannan aiki ya tashi a banza ba yi nasara ba kaga shi yayi nasara domin yanzu ya bayyana cewa lalle yana da hujja a gurin a gurin Allah subhanahu wataala su kuma sun yi asara domin abin da suka bukata su yi bai cimma wannan buri nasu ba a wannan ita ce ɗabi'a ta dukkan wani wanda ya rasa yadda zai yi da gaskiya ta fuskar hujja to zai dawo ya ce zai amfani da karfin tuwo zai amfani da karfinsa wajen ya gaya ya shi mai faɗar gaskiya kaga shawa lokacin da suka yi ƙoƙari su ga cewa sun rufe bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun hana shi faɗar gaskiya suka kasa ƙarshe sai ka to a yi amfani da ƙarfi a fara gallaza wa waɗanda suke raunana daga cikin sahabbansa wasu suka rika hijira suna guduwa suka yi hijira zuwa habasha wanda har ta kai shi da kansa ya hijira zuwa madina saboda haka sai suka ga cewa ba za su yi amfani da karfi to wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala a tsakankanin waɗanda suke tabbatar da gaskiya da masu faɗa da ita a sannan kuma wannan yana nuna mana cewa dukkan wani abu wanda Allah subhanahu wataala <clears throat> ya sanya wani tasiri tare da shi in Allah ya ga dama yakan cire wannan tasiri yana da wata ɗabi'a in Allah ya ga dama sai cire wannan ɗabi'ar saboda haka sai ya zanto abinda ake ganin yana yiwuwa ta hanyar wannan abu ya kiwuwa kaga wuta ɗabi'ar ta shine kuna duk inda aka ce da wuta to duk abinda aka sa ciki to za ta kona shi wanda ita ce ɗabi'ar wuta to amma Allah subhanahu wata'ala anan sai ya so ya nuna cewa ita wannan kunar da take yi Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama yana iya dakatar da kunar sauraka yana iya dakatar da wannan abin ya ki aiki da haka ko menene da ka sani da Allah subhanahu wataala ya sanya shi sababi na wani abu in Allah ya ga dama sai ya dakatar da sababiyar saboda ka sai kai kai kai abin ya ki aiki suka ga magani wani abu ne wanda idan aka sha akan samu waraka in aka yi dace maganin da aka sha daidai yake sai a samu waraka daga cutar to amma sai ka ga wani ya sha magani akan wata cuta ya warke wani kuma ya zo ya sha bai warke ba kuma ga shi cutar iri ɗaya ce kuma maganin iri ɗaya ne amma Allah subhanahu wata'ala ya bar shi ya yi aiki tare da wani amma ya hana shi aiki tare da wani akwai waɗanda su daman can ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya tasirin a jikinsu ba sai in ya ga dama akwai kuma wanda ya sanya musu tasirin yakan cire tasirin in ya ga dama akwai bambanci kamar wuta ita daman can ubangiji ya sanya mata ɗabi'ar ƙuna saboda ka in ya ga dama sai ya dakatar da abu akwai kuma wanda shi bai bashi wannan damar ba sai in ya ga dama ne zai bashi kamar misali tsafi tsafi Allah subhanahu wataala yana cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata ma ji'tu bihi as-sihr inna Allah sayubtilu Allah ce mai matsafi duk inda zai zo ba zai nasara ba annabi Musa yake cewa abinda da kuka zo da shi tsafi ne kuma Allah sai rusa shi ka wannan ayoyin suna da cewa tsafi a ɗabi'arsa ba lalle ne zai ci ba to amma Allah subhanahu wataala yakan ba wa mai tsafi dama wani lokaci tsafin sai shi yasa ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah wa ma hum bidarrin bihi min ahadin matsafa ba za su iya cutar da kowa da shi ba sai ce illa bi iznillah sai da izinin Allah saboda ka shi tsafi a ɗabi'arsa ba mai nasara bane amma da izinin Allah zai iya yi ita kuma wuta a ɗabi'ar ta mai ƙuna ce amma da izinin Allah za ta ƙi za ta ƙuna an fahimci wannan saboda haka ɗabi'a abin in ya zanto sababi ne kada ka dogara da sababiyarsa kada ka dogara cewa ai sababin samun kaza ne ko yin kaza don haka ni in na rike shi dole in samu abin a'a ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ka dogara gare shi ga wuta sababin ta shine ta ƙona abin da ɗabi'a ta shine ta ƙona amma Allah ya hana ta to kowane abu da ka san sababi ne yana iya kana iya cin sa'a ubangiji subhanahu wataala ya biya maka bukata ta hanyarsa in kuma Allah subhanahu wataala bai gada ba ba za ka samu abin nan ba yanzu kamar kaga abinci cin abinci sababi ne ka koshi kana jin yunwa ka ci abinci sababi ne ka koshi saboda ka sai ka ga wani ya ci kuma ya ki koshi ya ci ya ki koshi akwai kafirin da yake mai cin tsiya sai ya musulunta sai a ga ya daina ci da yawa sai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani din nan da musulunta da fa yadda yake da cin tsiya yanzu mun ga ya rage ci annabi ya ce ai kafiri yana ci ne da hanji bakwai mumini da hanji ɗaya yake ci to kaga ashe yawancin ba shi ne zai sa ƙoshin ba yanzu shi dai wannan kafirin shi ne ba canza masa hanjin cikinsa aka yi ba yana nan yadda yake ba sake construction ɗinsa aka yi ba yana nan yadda yake to amma kuma yanzu dai musulunta sai Allah ya canza masa wannan abin nan ya canza masa wannan wannan cikin nasa Allah subhanahu wata'ala ya ta kafirai alladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswan lahum shi wanda suka kafirta suna holewa suna ci kamar dabba Allah ce kama ta'kulu al-an'am kamar dabba wan naru maswan lahum wuta ce kuma makomarsu saboda haka dukkan wani abu da zaka rike to ka dogara ga Allah subhanahu ta'ala in ka riƙe sababi ka dogara ga Allah subhanahu ta'ala kada ka ɗauka cewa wannan sababin da ka riƙe wannan sanadiyar da ka riƙe ita ce za ta samar maka abin da kake bukata to in ba a yi sa'a ba sai ka tabi a irin wannan a wannan abu da ya faru da annabi Ibrahim alayhi salam babbar dalili ne da yake ƙara tabbatar da annabcinsa da ita ce ake kira mu'jiza ko kuma aya a harshen alkur'ani alkur'ani karanta aya ita ce mu'jiza da Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutanen annabi Ibrahim gaskiyarsa ya tabbatar da annabcinsa a gabansu cewa shi annabin Allah ne to irin wannan mu'jiza da ta faru ga annabi Ibrahim alayhi takan iya faruwa ga wani cikin wannan al'umma a matsayin karama kuma mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata karama da ta tabbata ga wani daga cikin bayan Allah cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam to mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin bai samu wannan karama ba sai dan biyayya da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da rike addinin sa sau da kafa rike addini da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da abin da yazo da shi da rike addinin sau da kafa kankan yayi aiki da shi shi yasa Allah ya girmama shi da wannan karamar to kaga ashe karamar dukkan wani mai karama mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wannan abu na jefa wani cikin wuta ya fita lafiya ba tare da ya kone ba ya faru ga wani ɗaya daga cikin wannan al'umma tamu abu muslim khawlani abdullahi ibn suwab abdullahi ibn suwab tabi'i ne mukhazram ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana yaman annabi yana madina ranar da ya zo abin nan bayan ya zo madina ba jimawa ake ga masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima da barin duniya ba saboda ka kira sai ya zama sahabi to shi wannan abu muslim al-khawlani ya zo madina a lokacin Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallama an nada abubakar a matsayin khalifa a shurahbil yake bayar da labari cewa al'aswadul ansi wani ɗaya daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta ta ƙarya tun annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallama da shi da musailimatul kazzab sun yi da'awar annabta tun annabi yana da rai bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa sai suka fito suka ƙara tsayawa don su ƙara nuna mutanen su cewa su annabawa ne a <clears throat> su annabawa ne da Allah subhanahu wataala ya aiko su zuwa ga mutanensu waɗancan shi annabi sun yarda annabin Allah ne amma Allah ya aiko shi ne zuwa ga Qurayshawa su kuma Allah ya aiko su zuwa ga mutanensu mutanen Yaman wanda sayyidina Abubakar ya yake su to shi al-Aswadul Ansi lokacin da ya fito yayi da awar annabci Abu Muslim al mutumin Yaman ne mu'mini ne yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka sai aika yanzu ya zo ya sa aka hura wuta ganga-ganga saboda ya ji cewa yana daga cikin waɗanda suke karyata shi sai ya ce da shi ko dai ya yadda da shi ko ya jefa shi ciki ya ce a asitir ba zai taɓa yadda da annabcinsa na karya ba saboda haka sai ya jefa shi ciki ƙarshe bayan wani lokaci wuta ta rufa ta mutu aka gan shi yana fitowa lafiyarsa ba ta cutar da shi ba to shine aka zo aka gaya masa mutumin nan fa bai kone ba ya fito lafiya tar kamar ba a jefa shi ba sai masu bashi shawara suka ce in dai kana son zaman lafiya a garin da naka sai ka kore shi amma in ba in ka bar shi to zai bata maka tsarinka to shine sai ya ce maza maza ya bar masa gari to shine sai ya rufo madina yana rufo da madina ya shigo cikin garin madina ya sa dabba sai ya daure ta ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai umar ibn al-khattab sai ya ganshi sai ya tashi ya je wajensa bayan ya yi sallama sai ce da shi kai wane ne daga ina sai ya ce masa daga yaman sai ya ce menene labarin mutumin nan da makaryacin nan ya kona shi da wuta bai kone ba mai labarinsa sai shi abu musulman al-khazani sai ce za ka abdullahi ibn sai ya faɗi sunansa sai ce aiwa wannan abdullahi ibn ne sai umar ya tambaye shi ce na haɗa ka da Allah kai ne kuwa shi an tahuwa kai ne shi sai ce Allahumma na'am ce ni ne sai umar ya rungume shi ya fashe da kuka sannan ya tafi da shi ya zaunar da shi tsakaninsa da sayyidina abubakar suka shi tsakiya sayyidina abubakar yake cewa alhamdulillah allazi lam yumitni hatta arani fi ummati muhammadin man suni abihi kama suni abi ibrahim al-khalil ce na gode wa Allah da bai karɓi raina ba har sai da ya nuna mun wani a cikin al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda aka yi masa irin abin da aka yi wa badaɗayin Allah Ibrahim. To wannan bawan Allah abu Muslimul Khawlani shi ma wuta ta zama masa bardan wa salaman, amma ba kamar ta annabi Ibrahim ba. kamar yadda shekul islam ibn taimiyya a cikin kitabun nubuwat yake faɗa ya ce amma ba kamar ta annabi ibrahim ba domin a girman wuta da haɗuwarta ta annabi ibrahim ta fi saboda duk garin ne aka haɗu aka yi ta tara ce har ka yi gini na musamman domin kona shi sannan kuma a sun yi tarayya da annabi ibrahim wajen jinsin san allah imani da allah da sansa amma imanin annabi ibrahim da san allah annabi ibrahim ya ɗara na abu musulman kaulani saboda haka ko da sun yi tarayya a cikin wannan sai dai jinsin abinda allah ya bawa annabi ibrahim alaihissalam ya ɗara wanda ya bawa abu musulman kaulani akwai ƙarin bayani insha allahu da za mu yi akan wannan gobe insha allahu allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh